بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إن إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الخيل فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله حليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تدكدكت لعظمته الجبال الراسية العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خافية البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجير عليه لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جائل العلماء واثبة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالرابح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه المصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أكرجا للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا حماة الإسلام حراس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أيها الإخوة الكرام البررة أحييكم بالتهية الإسلامية الكريمة الفاضلة تهية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina farawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya hada fuskokinmu a wannan farfajiya a cikin wannan gari na mina fadar jihar naija ba don komai ba sai saboda gabatar da wa'azi na addinin musulunci wa'azi na ƙasa da ƙasa da ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna ta tarayyar Najeriya ta saba shiryawa zango zuwa zango jiha zuwa jiha wannan karon ta zagaya ta zagayo ta faɗo a jihar Niger wani abun ban sha'awa ba wa'azin ƙasa ne kawai ba tare da atisayi na 'yan agajin wannan ƙungiya mai albarka 'yan agaji bayan Allah Allah ya ƙara wa rayuwarku albarka 'yan agaji sun kwararo daga jihohin Najeriya alƙaluma na atisayi na bana ya nuna 'yan agaji sama da dubu bakwai su ya tinkari dubu takwas waɗanda suka shigo cikin wannan gari na mina aka gabatar da atisaye aka motsa jiki aka jijjiga aka aka gudu aka tsalle aka narke kitse aka yi aka yi lakcoci na ilmumuka daban-daban wanda ɗan agaji yake da bukata ya san su domin ya zama professional ɗan agaji a agajin ya zama digital not analog wannan yana daga abubuwan da aka gabatar a cikin wannan gari muna addu'a Allah ya ƙara albarka shi yasa za ku ga 'yan agaji na ƙasashenmu na afirka da dama sun kwararo zuwa wannan gari ɗazu na gaisa da shugabanni da dakarun agaji na ƙasar ghana na gaisa da dakarun agaji na ƙasar togo na gaisa da dakarun agaji na benin republic na gaisa da dakarun agaji na jamhuriyar Nijar kitabu wa sunna wannan daga shigowa na mimbari kamin na ƙara so daga shigowa na filin wa'azi kamin na ƙara so mimbari wayannan kasashe guda hudu har na samu yin hannu da hannu da su wannan ya nuna kasashen da suka shigo suna da yawa kwarai da gaske don na san da wuya ya zama daga shigowa ta zuwa yanzu a samu duka na samu daman gaisawa da su Allah ya ƙara wannan taro albarka an yi taro lafiya an gama lafiya shugaban kungiya na ƙasa muna taya ka murna fadilatu sheik imam a doktor abdullahi balalo shugaban majalisar malamai na agaji majalisar malamai na kungiyar izala na ƙasa baki daya muna taya ka murna dr ibrahim jalo jalingo babban daraktan agaji na ƙasa muna taya ka murna injiniya mustapha imam Siti, ciyaman na wakin kwamiti na wannan kungiya ta ƙasa muna taya ka murna mai gida limamin turnuku shek abubakar giro arugungu ina taya mu murna ina taya mu murna Allah ya kara wa taro albarka to ku saurara muna cikin jihar Niger ne ga mu kuma kusa da birnin tarayya Abuja yawanci bokayen da muka koro daga can cikin ƙasa matsiyata da suka saɗaɗo wasu suna nan makala a abuja wasu sun gangaro sun shigo nan to akwai buƙatar nan imamu mu biyo su mu ba su takardar sallama mu haɗa musu da one blow seven die to amma da farko menene ake cewa bokanci shegantakar da suke yi ta baci sai lalata imanin al'umma suke yi sun shiga cikin 'yan siyasa sun gurbata su akwai 'yan siyasa da dama da suke ganin cewa ko sun yi wa jama'a su aiki ko ba su yi ba duk abin da suka ga dama da tsiyar suka yi in an zo zaɓe za su sake cin zaɓe saboda boka ya ba su tabbas ba su da matsala akwai waɗanda suke shiga cikin yaran 'yan siyasa mukarraban ɗan siyasa kaga ga ɗan siyasa mutum har mutum amma kaga wani gungu ko wasu ɗaiɗaiku daga ƙasa su suke kwantrolin ɗin shi in sun ce mai gabas ya ce sak kudu sak sak kare ta yadda aka yi idan suka gita mai kara bai ya tsallakawa su kuma su amfani da wannan damar su rinka cutar al'umma a rasa yadda za a yi da su a jihohi za ka rinka samun irin wannan a ƙasa za ka iya samun irin wannan a ƙananan hukumomi za ka samu irin wannan saboda sun shiga cikin wasu masihirta wasu bokaye an yi wani ƙulumboto an dakatar da basirar wanda aka dakatar da basirarsa da sun masa magana sai ka rasa yadda aka yi ka ji ana cewa ai wani kafi gwamna wani kafi kaza wani in ba su ba sai kaza idan ka bincika sai ka samu akwai sihiri da shigantaka a ciki sun shiga cikin ma'aikatan gwamnati sun lalata musu imani sun shiga cikin mata mace kullum tunaninta ya za ta yi ta mallake mai gida in ta gita mai kara ba zai iya tsallakawa ba ka ga mutum har mutum amma remote control din yana hannun hajiya in ta ga dama ta yi forward in ta ga dama ta yi backward in ta ga dama ta sa shi a port babu abin da zai iya a wannan lokaci idan kana neman shiga wajen babban mutum ko alfarma to hanya mafi sauƙi shine zagayo ka biyo ta wajen hajiya saboda ta murƙushe kansa ta yi amfani da wasu bokaye an yi wani kulumboto an yi sihiri an yi amfani da wasu baƙaƙen aljanu an murƙushe kansa in ta gaya mashi magana babu yadda ya iya Karasa ya aka yi take da wannan fawa idan ka bincika sai ka samu bokaye ne aka shiga suka kulla irin wannan shegantakar mata na 'yan kasuwa mata na 'yan boko kaga dan boko matarsa ta fi uwarsa fawa a cikin gida abinda ta faɗa shi za a yi uwar ta zama ba kowa ba ta raba shi da uwar shi ta raba shi da baban shi ta raba shi da yan uwa da dangi ta raba shi da ƙannansa da yayu ta raba shi da yakumbo da ya gwalgwal da ya gana da da da ta raba shi da kowa ta ɗebo ƙannanta da ‘yan uwanta da danginta ta cika gidan ta miƙe ƙafa ‘yan uwansa da danginsa sun zama ‘yan kallo da an masa magana kuma sai ka gaba iya tabuka komai ka rasa yadda aka yi shiga da cikin garin abuja akwai waɗanda albashi ma in sun karɓo matar za a kawa yanzu ya ce to ki ɗabi naki ki ban nawa ta kwasa ta miƙa masa abinda za ta miƙa masa ya ce da allah ki ƙara man in ta ɗan ƙara masa ce to ka sake dawa sai ƙarshen wata ya ce to akwai waɗanda sun shiga bokaye an kai matsayin da miji shi ke dafa abinci a cikin gida idan ta yi baki sai ta ce masa to karka manta akwai su hajiya rake kara to ba jalof za ka yi ta mutum kaza an shiga bokaye an mai da mai gida ya zama ba kowa ba an wulakanta shi an tozarta tashi. ita kuma ba ta so idan ta haifi ɗa nan gaba ya girma ya aure matarsa ta masa irin abin da ita ce wa babansa wannan shine babban bala'in da al'umma take ciki kuma masu shirya wannan ba wasu bane bokaye ne idan ka ji ana kidnapping daga shan kwaya sai asiri da bokaye suke ba basu duk inda ka ji ana wani ta'addanci sai ka samu hannun bokaye da malaman tsubu a cikin harkar karuwai za su je wajen malaman tsubu neman a ba su wato laƙani na farin jini wai yanzu har da 'yan mata wai suna so su auri mai kuɗi a ɗauki yarinya da tsakar dare boka ya tafi da ita makabarta ya sa ta tsallaka kabari bayan ta tsallaka sau bakwai ya yi zina da ita a makabarta wai saboda za ta auri mai arziki mai dukiya wallahi akwai matar da kira da a waya ta ce ana gafar ta malam daga nan birnin tarayya abuja ta ce abuja nake akwai ƙawaye na suna ta ban shawara akwai boka da ya zo ta faɗa mun hotel ɗin da bokan ya sauka suna zuwa wajensa ya musu aiki aikin bokan kuma kamar yankan wuka duk wacce aka mata daga ranar ta mallake miji sai abin da ta faɗa masa yanzu akwai wacce ta sa ya saya mata gida akwai wacce yanzu mota da take shiga shi ya saya shi bai shiga irin ta akwai wacce duk abin da ya samu ita zai kaiwa ita za ta bashi naki ta ce to an ban shawara in je wajen wannan boka ina so in je amma abu ɗaya ne ya dame ni na ce menene abin da ya dame ki ta ce duk mata da ta je wajen bokan to bokan sai ya sa ta tube tsirara ta kwanta a kan gado ta ware kafafuwanta ya ɗauko ta wada da alƙalami ya yi mata rubutu a jikin farjin ta kamin ya zina da ita sai an yi wannan aikin tukunna sannan za ta mallaka mijin ya yi rubutu a jikin al'aurarsa ya yi zina da ita wai to a lokacin da ta koma gida miji ya kwanta da ita ta mallake shi a riga an gama ta ce to ita wannan ta tube tsirara a mata rubutu a farji ne abin da take jin ba za ta iya ba na ce to bari ki ji ki taka inda ma yake ki saurare shi ke da shi bala'in a wajen Allah ya ma ninka zinar da zai da ke sama da ɗari yi kokari ki gadi imani ki imani ba a wasa da shi wannan shi ne irin bala'in da bokaye suke asasa wa mutane mata suna nan bokaye suna ta zina da su akwai wanda ya dawo gida ya samu boka yana yi wa matar shi wanka da ruwan magani ta haihuwar uwar ta tsirara da ruwan magani a bokiti yana ɗebowa yana zubawa waddan ku da cuccuɗawa to yaya wayannan bokaye suke yi wannan bokanci akwai bukatar mu ci gaba da tona musu asiri da fallasa su li ya halika man halaka an bayyana wa ya man hayya an bayyana ku saurara ku jiya ya ku bayin Allah bokaye suna hada kai ne da aljanu dama abin da ake cewa bokanci shine ya asasa kamfani wani irin kamfani ne ake asasawa ana asasa kamfani ne tsakanin boka da aljani a yi haɗin gwiwa a tsakaninsu idan aka yi wannan haɗin gwiwa sai su ci gaba da harkar da al'umma kai boka aljani zai sa ka rinka yin abin mamaki mutane su ta baka kuɗi kai kuma aljani boka zai rinka bauta maka ya zama arne bukatar ka ta biya wannan shine hanyar da ake bi a bokanci akwai littattafan da aka rubuta a kan wannan a ce maka akwai aljani kaza idan za ka yi kaza da kaza da kaza shine sharuɗansa shi kuma zai yi hudda da kai daga nan a ci gaba da halakar da al'umma idan an mutu a wuce wutar jihar da ranar tashi alƙiyama Allah ka gafarta mana Allah ka tsare mu kamin mu ji yadda suke haɗin gwiwa na'am akwai aljani da gaske wani zai ce bai taɓa ganin aljani ba na'am ba lallai sai ka gan shi ba don dama kalmar jinnu abin da take nunawa shine abin da yake a ɓoye daga ɓuya ne aka same ta shi yasa gona ake ce mata janna me yasa ake cewa gona janna domin gona idan ta cika ta haɓaka idan ka shiga cikin ta mai wucewa kan hanya ba zai hange ka ba shi yasa ake ce mata janna hmm. shi yasa jinjiri da yake cikin ciki dan tayi ake ce masa janin me yasa ake ce masa janin saboda yayin da yake cikin ciki daga wajen ka kalli tubbin matar ba za ka iya hangen ɗan tayin da ke cikin mahaifarta ba dalilin da yasa kenan a ɓoye yake wannan ne dalilin da yasa alƙur'ani mai girma sai ya kira 'yan tayi da ajinna mm. yace huwa a'lamu bikum إذ أنشأكم وأعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم الله هو أعلم بكم الله ما في سني دكو إذ أنشأكم من الأرض yayin da ya kago halitta ku daga ƙasa yayin da Allah ya kage halitta ku daga ƙasa to Allah madaukakin sarki shi ya san shi ne mafi sani akan ya rayuwar ku za ta kasance yaushe za ku zo duniya yaushe za ku bar duniya me za ku samu me za ku rasa me zai same ku Allah shi ne mafi sani da wannan haka dan wa iz antum ajinna haka lokacin da kuke yan tayi a cikin fi butuni ummahatikum a cikin cikunnan mahaifanku mata nan ma Allah shine mafi sani dangane da ku tana yiwa likita ya san da ɗaya ne ko ƴaƴa biyu ne tana yiwa likita ya san namiji ne ko mace ne amma iliminsa takaitacce ne naji da ɗaya ne kuma namiji amma liman ne ko ladan ne ba likita bai san wannan ba waye san wannan sai Allah dan agaji ne a agajin darakta ne ko discipline Allah ya san wannan mai wazi ne ko alaramma bakanike ne ko tela miloriya ne ko talaka kansila ne ko ciyaman ko gwamna ko sanata ko shugaban kasa farawo ne ko mutumin kirki ne dan damfara ne ko na kwarai ne babu wanda ya san wannan saiwa sai Allah madauke sarki to kun ga nan gurin yan tayi sai aka kira su da ajinna saboda a boye suke wannan ne dalilin da yasa da Allah ya zo magana kan Annabi Ibrahim lokacin da ya ga 'yan bauta na tauraro da daddare dare yana da duhu yakan ɓoye mutum sai ƙur'ani mai girma ce falamma janna alaihi layin ra'a kawkaban qala hadha rabbi da kun ga aka ce janna alaihi layl wannan kalma ta janna ita ta nuna duhu ya zo yadda har baka iya gane mutum a cikin wannan duhu ne. to aljani daga wannan madda aka samo shi aka ce jinnu wannan ya nuna ba a ganin shi a fili shi ya sa aka kira shi amma aqida ce ta ahlus sunna wal jamaa cewa akwai aljanu idan mutum ya ce babu aljani ƙarya ne malaman sunna sun ce wannan kadai ya isa ya fi da shi daga addinin musulunci domin ya ƙaryata alkur'ani mai girma alƙur'ani mai girma ya tabbatar mana akwai aljanu a ayoyi masu yawan gaske ya ba kira su da sunaye daban-daban daga cikin sunayen ya kira su da jinnu kamar yadda Allah ya ce qul uhiya ilayya قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن faqalu فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا وأن يتي نفر من الجن الجن أعب آه، جيسو وأنه كان رجال وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وما خلقت الجن وما خلقت الجن والإنس فإلا ليعبدون وإن صرفنا إليك وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن أها فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين يا معشر الجن والإنس يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل من إنهم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم An naho Makanu kafirin. Ya sanya kyau a Ba a canja jini waletse. Ya maca shawar jiniwal, in fi inista kwatum an san أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ومن الجن ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير قالوا سبحانك أنت ولينا قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون الله أكبر الله أكبر jinnu jinnu jinnu jinnu jinnu da ke cikin wayannan ayoyi suke magana suna magana ne akan aljanu ana rama wani lokaci qur'ani sai kira su da shayatin wa shayatin kullu banna'i wa shayatin kullu banna'in wa ghawwa wa min ash-shayatin ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين ألم ترى أن أرسلنا الشياطين ألم ترى أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم لهم عجا إنا جعلنا شياطين أولياء إن أولياء للذين لا يؤمنون شياطين شياطين شياطين الله سيها مجلس القرآن من جرما واند الجروني ونوري سي الله كناس دجان فيوم إذن لا يسأل عن ذنبه فيوم إذن لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان خيرات فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان نور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان جان جان جان جان جان, جان. دسوا عليه aljanu ne ake magana akan su a kira su da wannan suna wani wurin sai qur'ani mai girma sai kira su da me da jinnati walau shi ina la ataina kullu nafsin walau shi ina la ataina kullu nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la amla an jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in wane ne jinnati a cikin wannan aya aljanu ne to karo mana inda aka ce jinnati guda daya min aljin الجنة والناس الله أكبر kenan wannan ne wannan jinnati jinnati da aka ambata malamai suka ce wannan duk sunayen aljanu ne sunayen wa sunayen aljanu ne kenan alqur'ani mai girma ya ambaci aljani saboda haka babu dama ka karyata kace babu aljani ya tabbata a sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abdullahi dan masaud Allah ya kara masa yadda Ya ce wata rana muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin daji da daddare yace sai muka rimi manzon Allah muka rasa sallallahu alaihi wasallam yace a ranar mun kasa bacci mu ya tashi mun yi kwana cikin tashin hankali gari yana wayewa sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo yace mun yi murna muka ce ya rasulallah mun neme ka da daddare mun rasa hankalin mu ya tashi ba mu san abin da ya same ka ba mun kwana cikin tashin hankali ya rasulallah sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace gaskiya ne abin da yasa ba ku gani da daddare ba aljanu ne suka shirye wa'azi suka turo dan aika suna gayyata ta musu wa'azi to kuma kun san wa'azin aljanu Allah ma za aljanu abi a ka zama ko da Allah ma zai yi jambaki a wurin ba Allah dan masaure ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai mu harorin ya nuna mana alamun su da wuraren da suka kunna wuta saboda ana sanyi a cikin dara. wannan hadisin ya tabbatar da akwai ne ya tabbatar da akwai wato ainihin aljanu saboda haka aljanu akwai su tabbas ne aqida ce ta ahlus sunna wato cewa aljanu akwai su Allah ta'ala ya samu dace su wayannan aljanu akwai waɗanda musulmai ne a cikin su akwai waɗanda arna ne a cikin su ba musulmai bane to irin wayannan arna mugaye a cikin aljanu su ne waɗanda boka yake haɗa kai da su sai a yi wato contract sai a kafa kamfani idan aka haɗa kamfani a yi partnership wato boka zai ba da nashi kaso aljani ya ba da nashi kaso sai dai kamin boka aljani ya yadda su kulla hudda su fara aiki tare sai ya tabbatar da boka ya zama kafiri tukuna sai ya sa masa sharɗi sharɗin da kafirci ne wani bokan kamin su fara hudda da aljani aljani zai ce na yadda zan rinka hudda da kai amma ka daina sallah asuba wani zai ce na yadda zan yi hudda da kai ka daina sallah azhar wani zai ce na yadda zan yi hudda da kai ka daina yin alwala duk sanda za ka yi sallah kai sallah babu alwala ka yi ta haka wani ya ce na zai ce na yadda zan yi hudda da kai amma daga yanzu ka daina yin wankan jaraba har zuwa ƙarshen rayuwarka wani zai ce zai yi hudda da kai amma sai ka yi wa alkur'ani mai girma fitsari boka ya aje qur'ani izo su ya tilla masa fitsari saboda bukatar zai huda da aljanu wani bokan aljani zai ce masa ba zai huda da kai ba sai idan zaka dura wa Allah zaki kullun ka nike bacci wani zai ce ba zai huda da kai ba sai in zaka tsine wa annabi Muhammadu kullun da safe wani zai ce ba zan yi huda da kai ba sai ya samu wani kafirci ya dora boka akai boka ya ce na yadda na zabi duniya akan lahira ya zabi ya zama arne kafi original not photo start copy kafin su fara huta saboda haka boka ba malam bane masu cewa boka malam kuskure kuke yi shi ba malami bane boka shi sunan shi boka sunan shi arne sunan shi kafiri kafirin original domin sai da ya zama kafiri kamin ya fara wato kulla alaka da aljanun da yake kulla alaka da su wannan kuma tabbatacce ne har a zahiri ya faru shehun malami zubaidi ya karanta mana wata kissa an samu wani an ɗauka malami ne ana ta mamaki kullum a saudiya yake yin sallar juma'a duk ranar juma'a a ɗakin ka'aba kuma wayanda suka je ɗakin ka'aba za su gaishe wannan yasa aka rinka cewa waliyi ne waliyi ne waliyi ne waliyi ne aka ta girmama shi wallahi akwai tika tikan bokaye masa hirta a Najeriya da an dauka waliyai ne ana girmama su manya suna gosulo a kofar gidansu jif jif ake zuwa da ita kaga baka jif tana walƙiya sai a ce maka distinguished senator sai a ce maka wani honorable dan majalisa sai a ce maka wani his excellency ba za su yi fatawar addini ba amma suna gindin wayannan duk malamin da kuka ga bai wa'azi bai karantar bai rubuta littafin musulunci amma a ƙasa da an tashi maganar malamai ka ji sunansa manya gidansa suke zuwa manya a taro shi ake kira baya wa'azi bai da'awa bai musuluntar da maguzawa bai karantar da kowa to in ka bi ka kirgegen bokari da aljanu yake huda yake ta manya har manya suka da suka mashi baya. shi ɗan Najeriya wajen ka iya ƙur'ani, wannan ba shi ake cewa mananta ba yanzu dai da ana mana yake karanta mana ƙur'ani, ɗan boko ne ya sha boko ya ƙoshi shi gane yake wannan ba mananta ba ce dan ka karanta sunna ba malanta ba ce menene a wajen dan boko Najeriya ka masa wani kulumboto da kai kanka zai ga ka zama wani aljani aljani to a lokacin ne zai tsorita ya ce wannan babban malami ne billahi lazi shi yasa suna nan a cikin ƙasa sai manya sun yi bukin suke ganin su yana nan ɓoye a zaure yana nan ya shige cikin ɗaki yana ƙulla tsiya yana ƙulla kafurci manya ana safa da marwa sai an yi bukin akwai bokan da a Najeriya idan babba zai je ya gano shi sai ka yi azumi wa kamin ka shi wani gwamna ya ce wata irin malanta tare wannan wani mutum ba za a gan shi ba sai an dawa azumi shi ya azumi rabatan ma da ƙarfi da ƙarfi ya za a ce zai je ga malamin sai ya da azumi aka faɗa wa malamin ya ce eh mu in za a gan mu sai an ɗauko azumi domin a lokacin da annabi musa zai je miƙati ya gana da allah sai da ya ɗauki azumi mu ma sai an ɗauki azumi kenan shi ba menene ya zama mai wanda ya karanta wa azumin kuma ya dauko azumin shi ma ya zama mai arne plus arne ya kwalto arna guda biyu wannan abin da yake faruwa a cikin wannan kasar kenan Allah ka tsare mu Allah ka tsare mana al'ummar mu shi abin da yake so ya ga malami ya sake tarbi tarbi ya tsaya bai fado ba malami ya watsa ruwa a kofi ruwan ya tsaya sararin samaniya bai fado ba malami an zo za a yi magana ya cire kansa ya aji a gefe kan na can yana magana ga gangan jiki a gefe to a lokacin ne zai da wannan babban malami ne in yi aiki yanka wuka wannan ne da sa zaka ji wai an tada maluma tun daga nan wai har zuwa jamhuriyar Nijar wai an tafi jewa a nemo malamin da zai yi aiki ina maluman Najeriya ina ke hunnan malaman Najeriya da za a tashi a ce an shiga Nijar an shiga burkina an shiga ghana an shiga benin an shiga an shiga an shiga an shiga an shiga matsafi aka je a lewo wallahi akwai wanda yake gaya mana suka je suka kawo wani malami kwalin siga ya sa aka kawo ya hura wuta a cikin kwalin sigar ya gasa tattabara da wutar kwalin sigar kuma bai kone ba bayan an gasa aka bai mutumin da za a yi wa aikin aka ce cinye tattabara da kasusuwanta ya ce ban san kashin tattabara yana ɓanta ruwa ba don taurin tsiya ne da shi ya ce amma haka oga ya rinka wai saboda mai diga saboda duniya hmm. Allah ka mu da sharri da bala'in bokai to boka yanzu sun kulla a girben da aljani shi yasa ƙur'ani mai girma sai ya bayyana mana abin da zai faru a ranar tashin alƙiyama. menene zai faru a ranar tashin alkiyama Allah zai sa a zo da boka sannan a zo da aljanin da ya haɗa kai da boka aka batar da al'umma a ranar ne za ku ji taunar filili wa ƙara auliya أولياؤهم وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم فرصة yanzu a filin kiyama ga boka ga aljarin da suka haɗa kai a kai ɓanna to boka shi zai biya Allah ya ce wa ƙala auliya uhun minar insi waliyin aljanun nan wanda suka hada fati dakin tare da shi daga cikin mutane boka kenan zai miƙe gaban Allah ya magana ya ce na ya ubangiji iskamta na bi ba'd da ni boka in ji boka da wannan aljani sashi mu ya taimaki sashi sashi mu ya biya wa sashi bukata shi aljani bukatar sa in bauta mashi na bauta mashi ni bukata ta ya sa in rinka yin abun ban tsoro da kwaljini a razana da ni in rinka damfarar yan siyasa da yan kasuwa ai ta zina da matan mutane in tara kuɗi ni ko bukata ta ta biya saboda haka mu a duniya kowa ya biya wa ɗan uwansa bukata wannan kamfanin bokanci da aka yi a duniya kenan a lokacin da Allah zai ce to ba kun gama a duniya ba an ji daɗi an tara kuɗi an yi zanen matan manya wata matan babba wai ta je wani ƙauye ta samu wani boka wani boka matsayaci an ciwata ta abuja ta ci salak ta ci gasar kaza ta ci gasar shan kifi ta sha furu salak ta ci pepper chicken da pepper fish da meat grill da white rice with salad ta ɗabi pounded yam da cow leg da cow tape da da ta yi bulbul ta yi dumul dumul dama mijin kullum yana wajen conference kawai wace ga ta gaban boka boka matsayaci a cikin talauci ga wahala ga busassar kafa matar ta yi wata kusa ta kashe ta a koɗe yanzu ga matan minista ta samu matar sanata ya samu bulbul hauka yake ya bari wani irin bala'i ne wannan to an gaba yi wannan a duniya Allah ta ce 'An annaru khalidi na fiha wutar nama, ita ce makomarku kuma in ku shiga sai kun jawoma don abin da kuka yi a duniyan kafirci ne boka yanzu ya kulla alaka da aljani to ya za ta rinka huda da aljanin yadda zai faɗa wa aljani bukata aljani ya je aiwatar to shi boka da manyan aljanu yake huɗa ba da ƙananan ba manyan ogogin aljanu su yake huɗa da su kuma su yake bautawa su yake yi wa yanka su yake wa sujada duk kafircin su yake yi wa kun ga wancan malami da ake ta girmama shi an dauka malamin Allah ne ran nan rashin lafiya ya same shi ga zai mutu sai yace karamarsa in ya mutu ga babban nasa shi zai gaje ta duk juma'a shi zai rinka zuwa hajji ai labari ko ya sai ya kira ran yace to duran juma'a an ka bita bayan gari kaza bayan gari daidai wuri kaza akwai wani kwari a wajen kwarin a daidai wuri kaza za ka samu wani raƙumi ka hau raƙumin zai kai ka sa'uriya yaro ya ce to boka da aka ɗauka shehu malami ne ya mutu yaro juma'a na yi ya ban kwana da kowa turan alhamis ya fara ban kwana ana karama za ka tabbata gobe ya gaji karama babansa zai tafi saudiya kun san me ya faru yana zuwa wannan kwarin sai ya samu raƙumin kawai sai ya hau yana hawa raƙumi ya tashi da shi sama sai da aka ji tsakiyar sahara sai raƙumin ya sauka sai ya ce wa yaron usjudli yi musu jada yaron kuma ya sha aƙida bai san aƙida uban ba ya ce maka sujada ya ce kalla la yusjadu illa lillah ya zan maka sujada ba yi kowa sujada sai Allah aljani raƙumi ya ce kai saurara ni aljani ne ba mutum ba ne na zo maka a simfar raƙumi haka muke yi da babanka duk sanda dauko shi zan kawo shi nan sai ya mun sujada sai ya dauke shi in kare tare shi in zai dawo na dauko shi sai mu sake zuwa nan ya kare mun sujada ya yi dani Allah sa sannan ya dauke shi ya mai da shi gida shi yasa ya samu daukaka ko ka mun sujada ko in tafi in baka nan cikin sahara yaro ya sha sunna ya koshe ce sai dai ka tafi ka bani in mutu anan amma ba zan maka sujada ba karke da kuma ya tafi ya bashi haka yadda tafiya ya ruwa kamar zai kashe shi har Allah ya hada shi da fatake suka taimaka mai da ruwa suka ɗauke shi sai da ya watanni kamin ya dawo gare su yana dawowa ya tara al'umma ya ce to tsoho da ya mutu arne ne mu da nakan ku dana cewa wali ne Allah ya gafarta masa gari yake wasu jana kun ji abin da ya faru duk inda ka gabo kana yin abun mamaki akwai kafirkin da yake yaboye ko ka san shi ko baka san shi ba to kasancewar manyan aljanu su boka yake huda da su to in an tashi yin aikin kuma ba manyan ke aikin ba ƙananan manyan suke turawa idan za a zubar wata mata da ciki to ƙaramin za a tura ce je ka zunguri mahaifar cikin ya zube idan ana so a haukata wani ƙananan aljanun za a tura in za a kula wani kulumboto a sa wani ciwo ƙananan aljanun za a tura sai ya zama kura da shan bugu gardi da karɓar kuɗi su manya ake bautawa amma ƙananan ke shan wahala wannan yasa ƙananan aljanu su kuma sai su tsare boka ba za su bashi ya zauna lafiya ba sai su rinka firgita shi shi yasa mafi yawa da wuya ka ga boka cikin kwarji saboda ƙananan aljanu na cutar da shi duk kuɗin da yake samu da ka gan shi kaga dan wuta ya ta ramewa ko ya kasa cin abinci mai daɗi ko ya ta bushewa ko ya ta ciwon kai na bala'i duk kemis ɗin da ke kusa da gidan boka in kun bincika sai kun samu duk panadol extra na kemis ɗin boka ne ke shan yi wasu ba ƴaƴan boka kuma ba za a su zauna lafiya ba za su rinka bata kwakwalwar yaran shi yasa da wuya ga dan boka da tsatse yawanci ƴaƴan boka duk inda suke za ka ga ƴaƴan ka ga yaro dolo dolo gaula gaula sakara sakarai sobaro da sobaro do ga sorogo ga sorogo su su su su su sha shaka shaka mahaukaci mahaukaci kamar ka inda zaka sashi wannan yadda ƴaƴan boka yake kenan babbar magana wadan shi ya ga ayatullahi burtai to abin da zai rinka faruwa kenan akwai bokayen da aljanu sun ma hana matansa haihuwa da ta samu ciki ƙananan aljanu za su je da mugunta sai sun ɓarar da shi saboda haka duk dukiyar da zai samu da duk ɗaukakar da zai samu zai rayu a duniya a bala'i ya zauna a kabari a bala'i sannan ya wuce jahannama da sai shahar giyama. Allah ka raba mu da sharrin boka hanyoyi bakwai boka yake bi idan yana so ya kira wato aljarin da yake hudda da su domin ya ba su umarni hanya ta farko shi ne abin da ake so da isam hanyar kamun kafa da magiya boka zai shiga ɗaki mai duhu ya kulle zai sa ko baƙaƙen kaya ko wani kayan da aljanu suka siffanta mashi sharaɗi rigar ya zama akwai najasa a jikinta shi karan kansa ya zama akwai najasa in son samu ne najasa ta zina ko luwaɗi in son samu ne zina ya zama da yarsa ko da uwar shi ko da kanwar shi ko da yayin shi ko da mata aure zina da tafi kowace bala'i a lahira to ya zama irin wannan yayi to a lokacin ne zai shiga cikin wannan daki ya kulle sai ya fara kiran manya manyan aljanu sai ka je yana ya kafa ya ilu ya kafa dishu ya hadaba ya ilu ya karkaka ya ilu ya janjama ya ilu ya kakakaka ya abin da yake kira duk kalmar da kaji ta kare da ilu ilu to akwai bauta a ciki domin da aka ce isra'ilu aka ce bawa kenan kalmar ilu tana nufin Allah allantarwa ne aljanun yake kira yana gari na zama arne ku biya min bukata ta idan yayi adadin da suke bukata suka tabbatar da kafircin shi ya tabbata to a lokacin aljanun zai bayyana a gare shi ya aljanun zai bayyana a gare shi ko dai ya ji dakin ya dau zafi gwargwadon alamar da aljani ya bashi sai ya gane aljanin ya shigo cikin ɗakin ko ya ji motsin wani katon maciji ya san aljanin da ya shigo cikin ɗakin ko ya ji haushin kare ya san aljanin ya shigo cikin ɗakin ko ya ji kukan kyanwa ya san aljanin ya shigo cikin ɗakin ko dinka jin ƙara kamar ana hura ƙaho ya san aljanin ko kuma ji ɗakin kamar an jefa tiya gas ya ta aka shawa ɗan banza ya ta aka shawa ya san aljani ya shigo to a lokacin da zai gaya wa aljani me yake bukata wanda muke so a haukatar wanda muke so a wanda muke so a yi kaza shi ya zama arne sai aljani aljanu su biya masa bukata shi yasa da ka je wajen malami kaga yana daga kai sama yana kiran sunaye ba larabci ba ba hausa ba ba ajami ba baka san me yake faɗa ba ba gidan malami ka je ba arni ne sai inda dare ya maka idan ka je wajen malami ya daga tarbi ya ce maka kama ka kama kaga yana biyu yana kirgawa yana motsi da baki har ya iso inda hannunka sai kakkiya yake ya faɗa maka magana to boka ne ba malami bane ka je wajen malami ya ce a yanka dabba iri kaza arne ne sai inda dare ya maka ka je wajen malami ya ce a yanka ragon mai murɗaɗɗun ko a yanka kyalla mai firingi firingi ko a yanka kaza mai gashi buda buda ko a yanka farka tabara ga mai kuɗi a layi yan kaji yana ta leƙawa ana alhaji kaza ne yana kudaka ta tukunna alhaji kaza ne yana kudaka ta tukunna yana leƙawa yana muzure ido to matsiyaci wani boka da ya turo shi a nemo kaza da za a yanka da malami ya ce ma za a yanka dan zakara za a yanka farar kaza za a yanka dan zakara ar ne tattara ka yi gaba ba malami ba ne boka ne ka je wajen malami ya za da katuwar da'ira ya ce zauna a tsakiya ka zauna ya rinka zagaya ka da karbi yana wani muzurai yana yi wasu bangaru baka san menene ba arne ne ka je wajen malami ya zo maka da wani lissafi ana ce masa kundi ya bude ga wani gidan dara dara ga wani hoton kunama kunama ga wani takaddamin baki ga God, God, God. arne ne kika je wajen malami yake kawo jinin haidarki arne ne kika je wajen malami kawo mani mijinki arne ne kika je wajen malami kawo mun gajeren wanda mijinki wanda in ya zufa ko singileti kan jika arne ne sai da dare miki ba malamin Allah bane kika je wajen malami yace sa sako bishiya kaza ba dai shine a saki bishiya ba amma yace ba za a saka ba sai ranar alhamis ba za a saka ba sai ranar litinin ba za a saka ba sai ranar juma'a arne ne a ah, sassako mun bishiya amma kar a sassake gefen gabas a sassako ta gefen yamma kar a sassake gudu aka sa karewa arne ne kika je wajen malami ce aka sako bishiya ka aka saka da dare sai da rana ko ka aka saka da rana sai da daddare arne ne boka ne ce a yanka kaza a jefa rijiya kaza arne ne a dai boka kasar kasuwa arne ne a kawo kasar masallaci arne ne kasar mararabar hanya arne ne kasar makabarta arne ne kana neman yarinya a kawo kasa inda ta taka arne ne arne ne arne ne ne ne ya kamata ku san wa ake cewa malam ku san wa ake cewa boka sai halakar da al'umma ake yi da dalilai da ana haukatar da su ana amfani da jahilci su boka hanya ta biyu da yake kiran aljanu da su shi bokan da ke bin wannan hanya to ya fi kowane tara bangin aljanu da boka zai yi zai samu qur'ani izo 60 sai ya raba biyu ya daura izo 30 a kafar dama ya daura izo 30 a kafar hagu sai ya shiga cikin bandaki inda aka fi tsari da kashi na najasa ya rinka taka qur'anin a ciki yana kiran sunayen aljanu to duk bukatar da yake so aljanun za su su biya mashi hanya ta uku ita ce wacce ake cewa dariqatun najasa menene dariqatun najasa boka zai sa a rubuta qur'ani da jinin haila inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jinin haila duk malaman duniya sun yi ittifaki da jasa ne kai mata masu san mallaka miji hanyar da boka yake bi kenan da ta je wajen boka ta je tana so ta mallaka miji waye mijin naki honorable waye mijin naki distinguish waye mijin naki alhaji babba waye mijin naki akramakallah wa abu biyu boka zai ce ki kawo ki je ki kawo min maniyin da ya jima'i da ke ki kawo min jinin hailar da su zai hada tana yin haila sai ta tarjini jinin a kwalba sai ta aji idan har ta dauke sai ta sha wanka ta sha ado a sa turaren wuta ta fesa body pressure ta fesa turare ga jambaki ga hoda ga gazar ga barbada kumatu ga dangwale goshi ga jagira ga hawayen masoyi ta kai ta dauri alhaji ya zo a fara masa da kwarkwasa shi kuma arharaha ya dauka lafiya lafiya bai san tarko a hakulla ba yana gama jima'i da ita zai ga tayi tsalle ta fada bandaki ta kulle ya dauka ta je ta tsarki ne matsiya ce ba tsarki ta je ba za ta yi ta matsa gabanta sai sai wannan maniyi ya shiga cikin wannan kwalba ya haɗu da wannan jinin haila sai ta ɗauka ta je ta kai wa boka shi kuma boka zai turka da fitsari sai ya gauraya sai ya ɗauko allon farin ƙarfe sai ya rubuta ayatul kursiyu ya rubuta farkon suratul fatiha ya rubuta ƙarshen suratul baqara da farkon suratul baqara idan ya gama rubutu sai a kara allon a wuta ya yi zafi sannan sai a wanke sai a bata a ce ki je ki sa masa abinci da ya ci an gama da shi wai kuma duk wannan bala'in a abinci za a sa mashi ta ce ba matsala na san yadda za a yi kar baki bari ya gane ta ce ina yake da dabara da zai gane ba abin da yake so kamar miyar ganye idan na overdose na magi na sa daddawa na sa sufi na hada da busasshen kifi da karafi alhaji ya zo ya sha girki yana santi daga nan ya zama dan kada ta ce ta murkushe kan shi kenan sai da Allah ya daga wannan rana shi yasa yanzu mata da ta ta kawo miji tsawa aka ga jikinsa na rawa yana juyawa sai su tafa su ce ya ci jini me ya ci jini an sa mashi jirgin hailata a cikin abinci ya ce wannan ita ce hanya ta biyu rubuta ƙur'ani da jini shi ma menene kafirci ne hanya ta gaba tariqatu zab shi ne ta hanyar yanka boka zai ce ka samo dabba iri kaza a yanka idan aka yanka a je wuri kaza a jefa in za a yanka kada a ambaci sunan Allah shi yasa mafi yawa boka zai ce ka kawo ya yanka da kanshi yadda ba za a ambaci sunan Allah za a yanka ba malamai suka ce duk wannan yanka da aka yi wa boka haramun ne a ci dalili na farko ma uhilla lahi bihi ne hmm. wato ba sunan Allah aka ambata ba dalilin na biyu kuma yankan murtaddi ne boka da ma arne ne kai da ka je wajensa zai iya kafurcin zai iya na ya shafe ka saboda haka wannan yankan ba za a ci wannan yankan ba to haka za a yanka wa aljani a je a jefa wa aljanu inda suka ci a je a fa musu ko a wata rijiya ko a wani rami ko gindin wata tsamiya ko a wani kwazazzabo sai a je a jefa wa boka boka daga nan sai ya ci gaba da wato ainihin wato harkar ta da aljani ya ba da umarni aljani su biya masa bukata hanya ta gaba shine dariƙar hikmatu tanjim wannan hanyar yana da kyau ku fahimce ta su ne bokaye yan bautar tauraro bautar tauraro tsohuwar ibada ce tun zamanin annabi ibrahim aka fara ta wato akwai bokaye da ke bautar tauraro yadda za ka gane boka na bautar tauraro idan ka je wajen bokaye maka aiki ya ce ka bari sai ranar ashirin da bakwai ga wata ka dawo sai ka ce zai baka appointment a ofis ka je ka dawo sai ranar sha biyar ga wata ka je ka dawo sai ranar kaza akwai ranar da Allah bai karɓar addu'a ba ku an samu ba akwai ranar da ofishin Allah yake rufe shi Allah yana tafiya weekend yana hutu karshen wata to me yasa ce maka kana da aya ne yas'aluhu man fi samawati wal ard kullu yawmin huwa fi sha'an tabbasu fa bi ayyi ala rabbikuma tukalliban to me yasa yake ka je sai ranan ka za ka dawo bari ku ji dalili aljanin da yake bautawa aljanin bautar tauraro yake ya san ranar da tauraron da aljanin ke bautawa yake tsayawa a ranar daidai karfe kaza ya san lokaci da kai ku ce Allahu akbar a sai gari yawa an ce muku mu yan maulidi ne ayyan yan maulidi ne ake ta sai gari yawa su ma bada Allah ya hada su da sanyi in an fara sai a dauka sai gari ya waye a Kano da sanyi ya hura ya hura an watsa ba kowa Ya ce to ya su jama'ar ma'aiki za mu dakata a nan ba dan mun gaji to da biya sa hada ka da mu amma mu halin sunna muka yi wa'azi da sai mu dan takaita sai a tashi saboda nan gaba a sake ku bi mu bakin wannan boka mai bautar tauraro ku ji yadda aljani ke zuwa yi bokan sujada da yadda shi kuma zai je wato yadda aljani ke zuwa yi wa tauraron da yake bota sujada da yadda bokan yake zuwa ya taya wannan aljani a yi wa tauraron ibada a san da ake wa wannan tauraro sujada aljani na yi shi kuma yana taya aljani to a lokacin ne zai gaya wa aljani bukata da iskanci da shekantakar da za a shirya shi kuma aljani ya ba ƙananan umarni su je su ci gaba boka da bokanci bala'i ne hukuncin boka a kare kansa hukuncin boka kisa a addinin musulunci kashe boka ake addinin musulunci shine hukuncin sa a shari'ar musulunci wannan ita ce fatawar sayyidina Umar Allah ya kara masa yadda wannan ita ce fatawar Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda wannan ita ce fatawar Hafsat bint Umar matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah ba sai da aka yi wata uku ba a mayar masa da rafulai ba wata uku wata uku babu rafulai saboda mi saboda ana ganin ba bakin kowa ba ne saboda ana ganin ba bakin kowa ba ne to manzo Allah ya ce kullu ba'ifin mutada'a duk wani mai rauni wanda ake raunanawa idan ana wani taro ko ana wani biki idan ya je ga kofa ba za a bari ya wuce ba saboda bai da tak bai da darajar da zai wucewa a wannan wuri saboda ni saboda ba bakin kowa ne. manzo Allah ya ce kullu da'ifin mutada'a wanda idan ana wani babban taro a wani gida na alfarma idan ya je ba za a buɗe masa ƙofa ya wuce ba amma manzo Allah ya ce wallahi ku saurara irin waɗannan da ake wulakantawa irin malaman islamiyya da ake aibantawa irin malaman islamiyya da aka rena idan sun tura neman aure a yi kunnan uwar ke da su idan sun tura neman aure a ƙimai roba su da amsa kaga ana ta yi masa wulakanci ana bai da hankuri bai da zuciya idan kaji an ce baka da zuciya baka da kuɗi aka nuni idan kaji an ce wallahi bai da zuciya kuɗi a beda amma idan yana da kuɗi in jarirai yake breakfast da su wallahi tallahi za a bashi za a bashi babu matsala za a bashi ga wasu nan kowa ya san cewa tatattun iska ne amma sana'a su auri saki yau ya kawo wannan ya kori wannan ta bakin wani jahili sai ce to ke yau an shigo da ke to amma dai zuwa wani dan lokaci za a hita da ke shi yasa shi zubi ya kai kamar ya kasar kana ya mahita da ka zubin batura shi yasa ma shi lokaci lokaci sai ya rinka zubi sai ya ce to yau zan hitar da uku in shigo da uku yau eh shugaban majalisar malamai ya ce min shigo ya rage manzo Allah ya ce kullu da'ifin mutada'a duk wani mai rauni wanda ake raunanawa manzo Allah ya ce lau a kasama manzo Allah ya ce lau a kasama wannan mai raunin da ake raunanawa wannan wanda ake ɗauka ba bakin kowa ba saboda bai da mota saboda bai da mashin saboda bai da kuɗi saboda bai da wata kujera da yake satar dukiyar umma a gobe kiyama mala'iku su kora shi jahannama ana rena shi saboda wannan amma zo Allah ce, wallahi ire-iren waɗannan lau a ƙasa ma'alalla wallahi da zai rantsuwa da Allah la'abar rahu sai Allah ya barantar da shi Allah ba zai bari ya kunya ba inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai da yawa waɗanda an rena su ba ɗauke su ba bakin kowa ba ba a ɗauke su wata ɗiya ba idan ana taro idan ya zo ba za a buɗe masa ya shiga ba saboda ana ganin ba bakin kowa ba ne manzo Allah ya ce irin wannan da zai ce wallahi abu kaza zai faru saboda Allah na jin kunyarsa Allah sai ya ƙaddara wannan abin zai faru ko da Allah bai ƙaddara ba a farko sababiyar yi rantsuwa sai Allah ya tabbatar da wannan abin saboda kada ya kunya saboda kada ya kafara manzo Allah ya ce ala unabiyukum bi ahlin nar kuna son in ba ku labarin yan wuta kuna son in ba ku labarin sifar ‘yan wuta, kuna son in ba ku labarin alamomin ‘yan wuta, manzo Allah ya ce kullu, manzo Allah ya ce kullu, manzo Allah ya ce kullu jawazin, manzo Allah ya ce duk wani mai miyagun ɗabi'u, ɗan wiwi ne, ɗan giya ne, ɗan shaƙe ne akwai wata musiba da ta kunno kai a halin yanzu shaƙe, da cin shekara ta arba'in ko ta ba bai sha amma yanzu kuma ga musiba don ta shaƙe. ɗan daga ne ɗan tafolin ne mai shan ruwan kuta ne da kashin ƙadangaru maza Allah ya ce kullu maza Allah ya ce zanimin marashin albarka ɗaibabben albarka maza Allah ya ce mutakabbirin mai girman kai ɗan jeje da kyau ɗan jeje da kai shi ba ba tsaye kowa ba ba dan kowa ba ba dan tsiye kowa ba kaga yana tahiya kamar ya kwasa ƙasa ya shiga kuma bai da koyar da yace manzo Allah ya ce mutakabbirin mai girma ka mai jeje da kai yana tafiya kamar ma bai so ya taka ƙasa ya mance da mani aka halice shi ya mance asalinsa daga ƙasa ne kuma manzo Allah yace, ce inna Allah la yuhibbu man kana muhtalan fakhura Allah bai son duk wani mai alfahari duk wani mai mijiji da kai Allah maɗaukacin sarki bai so ne Allah bai ƙaunate in ma kana takama, kana jiji da kai kana ɗaga allon ka kafaɗa kana ganin kai wata ƙiya ne kai ne mai iko kai ne mai unguwa kai ne basarake to ka sani ga saƙo Allah ya aiko mu mu gaya maka Allah bai son ka bai ka, sannan kuma duk mai sai gama lafiya kada ya zauna da kai akwai waɗanda haka nan shi ko yadda ya bida kawai da ya bera amma lahi in ka gani sai ka ɗauka kila ƙaran gwamnati saboda jiji da kai da alfahari in ma wani abu ne sai ce mu aka wa kaza kai dan wane kai to irin wannan manzo Allah ya ce yana daga cikin mutanen wuta in ji manzo Allah sallallahu alaihi wa hadisi ingantacce yana musulun. haka manzo Allah ya ce uritun nara an nuna man wuta fa iza aksaru ahliha an-nisa' maza Allah ce ana nuna ma wata sai naga galibin waɗanda a cikin wata dun mata ne yakfurna saboda kafircewar sai inji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sahabbai suka ce a yakfurna billah shin suna cewa Allah ne manzo Allah ya ce ba cewa Allah bane suke yakfurna al-ashira suna kafircewa mazajen su yakfurna al-ihsana suna kafircewa kyautatawa da za ka je kana kana kyautata mace rana guda kai mata ba daidai ba sai ta ce wallahi ni ban taba sanin alherin ka ba maza Allah ya ce lau ahsanta ila ihdahunna dahara maza Allah ya ce da za ka ɗauki tsawon zamani kana bauta ga mace kana kyautatawa mace fara'at minka shay'an rana ɗaya ka ɓata mata rai qalat ma ra'aytu minka khairan qad zata ce wallahi ban taba sanin alherin ka ba mata kada ku ce mai kokariya wallahi wannan ba magana Abdurrahman Abubakar Sada bace ba magana Abdurrazzaq Muhammad bace ba magana Bello Alhazai bace ko magana Hawa Bello ce kanin magana ta ce maganar manzon Allah ce sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya ce da zaka kyautata mata tsawon zamani za ta ce ban taba sanin alherinka ba ban taba sanin kyautatawarka ba amma idan kuna so ku tabbatar da wannan ba baka taba aure ba kuma kai ba mazinaci bane kai kai ba dan rididda bane kai idan kana so ka tabbatar da wannan ka je ka bincike yan soyayya za su baka wannan labari Ɗan soyayya zai ɗauki katin dubu ɗaya ɗari biyar ya tura budurwa ta yi uwa ta yana buƙatar wanka tana roƙo ne don Allah ɗan ga ka taimaka min dangi yana inda ke san halin da ake ciki ga Buhariya ga kaza da kaza da kaza kun yi kaza da kaza amma kuma ya ɗauki dubu ɗaya da ɗari biyar na recharge kar ya tura ma karuwa ta yi rana guda fa in ta kira shi bai ɗauka ba ƙila yana uzuri ƙila kwana ya kai ƙila yin wace ta bige shi bai da abin da zai ci shi kenan sai ta ce hushi ta kai da shi to ke da baki hushi da ni ba shi yasa babu lalacewa kamar ka ɗauki sana'a soyayya ba ka da aiki sai soyayya wasu malaman kuma suna soyayya da ɗalibansu to kaga irin waɗannan malamai suna kashe makaranta akwai irin waɗannan ko babu akwai ɗalibai da yawa waɗanda an hitar da su daga wata makaranta saboda wani malami ya sa ta gaba saboda wani malami ya sa su gaba saboda soyayya shi yasa an tambayi wani malami shi ya halatta in yi soyayya da budurwa ya ce ya halatta ka yi soyayya in dai uwarka ce don haka ba amince ka yi magana da kowa ba ka yi soyayya da kowa inda ba uwarka ba ce amma ga yanar da suna soyayya ana lalata yanku ba ku da labari ɗiyarka ta zama karuwa ba ka taba damuwa ba saboda ita ɗauke da gidanka ta ɗauka ma babban riga kana haɗi kana kace na ciri ba haihuwa gami na haɗe ka ciri ba haihuwa suna haɗe ka ciri ba haihuwa riba haihuwa in sallah ta kama ita ka sayar ragon layya akwai jinjima jinjiman mazinata kuna ganin su da babban riga mazinata ne kuna ganin su da rauni mazinata ne ta zama ruwan jare ta zama musiba ta zama fitila a cikin al'umma ya ku bayan Allah saboda haka ya ku bayan Allah dole ne sai mun tashi tsaya kan wannan musiba ya ku bayan Allah Allah ya yi ba baiwa Allah ya ce wa in ta'uddu ni'mat Allah da za ku kidaya ni'imomin Allah ba za ku iya ya su ba amma Allah ya yi ma ni'ima kai wa Allah madaukakin sarki godiya ka kasa godiya ga Allah Allah ya yi ma ni'ima wadaci ne kai ka ɗauki nauyin yara ba su da aiki sai ɗauko ma mata kana zina da su ba su da aiki sai ɗauko ma karuwa kana zina da su wai ka diba lalacewa ga sana'ar kanikanci irin ta ubana ga sana'ar gyaran mota ga sana'ar turin baro ga sana'ar su abdulrazak awo amma in suna tawaye ma'auni allah zai ɗabi masu albarka ga sana'ar jigila ga sana'ar amma ka rafa sana'ar kai ga sana'a ga sana'a ga sana'a ga fiya wata amma ka rasa sana'ar da za ka ɗauka sai sana'a kalwanci kana hukuma ta ka kai a yi zina da su a biya ka saboda lalacewa kila Allah ya ma ni'ima kana da arziki an bani labarin wani makaho ne shi amma tataccen mazinaci makaho makaho Allah ya ce wa man wa man a'a wa man kana fi hadhihi ama fa huwa fil akhirati ama wa adallu sabila a duniya ga ya makaho kuma yana cikin makauta ta ɓata ya zama mazinaci saboda haka ya ku bayan Allah kana makaho me ya saura gare ka ka bauta wa Allah kana gurmu ka zama tatacin mazina ana samu ko ba a samu wallahi tallahi akwai gurmun da gabaru aka tura shi a kai shi gidan karuwa gabaru gurmun da gabaru aka tura shi a kai shi gidan karuwa kuma yana iya tahiya isko gosulo yana ta isko gosulo ka sai yanzu in ka tai gidan mai kana isko gosu da in ka je irin birane haka ka isko sama da mutum ɗari gidan mai to ita karuwa iya yana isko kamar irin mutum goma suna layi sai a ce to ya hankuri ka tsaya ka bi layi kai ma har layin kai kai to amma akwai wani wanda na tattauna da shi shi a direba ne shi ka tura mai baro amma shi ya ce da ɗaya bai taɓa tsanawa ba sai da ce ka tuba sun kafin Allah ya ce wa mala'iku ku zo hufa gulluhu خذوه فغلوه كي سو تكداو ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون كلا makaho daina zina ba me kake tunanin Allah ya maka a gobe kana gurgu ka daina zina ba me kake tunanin Allah ya maka a da kiyama kana na kasashe ruwan wanka sai an kai ma zina lokaci yayi zina ta zama ruwan jara wannan lokaci ya ku bayan Allah ƴaƴanku na nan ana zina da su akwai wani da yake ba ni labari akwai wata yarinya da aka ɗirka ma ciki uwar da ta ce na gaya maki ki dai da dare na ce idan aka ƙare maki ciki ba zan ƙara zubarwa ba tana nan tana gararan ba akwai wata da aka ɗirka ma ciki a kudu sai ta dawo gida aka ce to a ga a ce a zubar da ciki an ka ce wallahi cikin nan ba za a zubar da shi ba saboda ya riga ya kai wani mizanin da ba za a zubar da shi ba aka ce to ta koma ta wuri wanda ya mata cikin tun da can ba gida ba ne saboda nan an san ba ta yi aure ba kuma an san duk da da ka sha ruwa ka kwamfada ka bambara cikin ka ba zai yi girman mai ciki wata tara ba in ba irin mutanen nan ɗima ɗiba ba tirma tirma rusa rusa abu sauran to lokaci yayi muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya sanya albarka a cikin Allah ya sanya albarka a cikin abin da muka gabatar ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم مستقيما إذا كانوا يسكتوا ولا هديناهم ولا ولهديناهم صراطا مستقيما يا مزناتا مكاهي برامو ميهنو ميكهوى idan suka tuba alaran ma me Allah zai masu wala hadainahum siratan mustaqima to shi wancan ga yatan cikin kwaroro yana zagi yana aibanta kuma ya kasa zuwa yayi wa'azin kuma yana zagi yana aibantawa yana suka dan ya me Allah zai mai iyatu wala hadainahum siratan mustaqima ga wata majalisa can suna zagi me Allah zai kara masa iyatu wala hadainahum siratan mustaqima Allah ga ta gida saboda tana karuwa tana ɗawainiya da gida a yi mata wa'azi karo duba tuba mai Allah zai kara wata yin tuba wala hadainahum siratan mustaqima kai da ka zura ma ɗaya ka ido tana yawan gararan ba tana karuwanci ta ɗauki nauyin ta ɗauki nauyin uwarka ta ɗauki nauyin ragon suna ta ɗauki nauyin ragon layya ta ɗauki nauyin babban riga idan ka tuba kana ta karuwanci wa Allah min fadlihi wala hadainahum siratan wala hadainahum siratan mustaqima ci gaba من وفي ذلك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون اللهم إنما أنا بشر فأي المسلمين آذيته لأنته شتمته جلدته فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة ذاك وان دي أن زاجيشي توبا زاجك بني أنك إليهن ده haka ne da ka tuba baka ganin an zage ka subhanakallahumma wa bihamdika man kamar surutu inji ahmad bello kanin mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi Allah ka shirye da karuwai amin